ya yadda cewa kiyama gaskiya ce duk musulmi ya yadda akwai rana ta tashin alkiyama ba don komai ba sai saboda ƙur'ani mai girma ya ambace ta idan mutum yana karanta alƙur'ani mai girma zai ga allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan rana ta ƙiyama ya kuma ambace ta da sunaye masu yawa a ciki akwai shi sunan kiyama din musamman inda ya ce la'uƙusimu. La'uƙusimu uqsimu bi yawmil qiyama waga la bi yawmil qiyama kiyama ce aka ambace ta a cikin alqur'ani mai girma da sunanta na kiyama wani wurin sai Allah ya ambace ta da kalmar as-sa'a kamar inda yace yas'alukan nasu anis sa'a yas'alukan nasu anis sa'a قل إنما علمها عند الله ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ونورين سيكرات دسونا القارئة saboda da an ambace ta sai ka ji kamar an kwankwasa maka zuciyarka saboda firgici da zai shigo sai Allah ya ce alqari'atu alqari'a mal وما أدراك ما القارعة ونورين سيفديت ذكرا غسكيا كراتا دا الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ونور سيكرات يوم يلا ينفع مالون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله Salim. سليم kuna karanta alqur'ani mai girma za ku ga Allah ya kira ta da sunaye sama da 30 a qur'ani mai girma kenan musulmi dole ya da cewa ranar tashin alkiyama menene gaskiya ne to amma ina gizo yake saka shine yaushe ne kiyama za ta tsaya ran da kiyama ta tsaya za ta tsaya babu wanda ya san wannan sai Allah madaukakin sarki wanda shi ya halicci rana ta kiyama din shi kadai ya san da za ta tsaya Allah bai sanar da kowa ranar da kiyama za ta tsaya ba shi yasa ya ce inna laha indahu ilmu sa'a inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham Allah ya ce inna laha lalle Allah indahu a wajensa shi kadai ilmu sa'a sanin ranar tashin alkiyama za ta tsaya yake saboda haka duk duniya ba mutum ko mala'ika ko aljani wanda ya san yaushe kiyama za ta tsaya sai wa sai Allah shi kadai san ranar da za ta tsaya me yasa ya ɓoye ranar bai gaya wa kowa ba saboda ya tuba yar amore ta sako Allahu alaihi wasallam yaushe ne kiyama za ta tsaya jibril ya ce fa akhbirni anis sa'a ba ni labarin kiyama yaushe za ta tsaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il wanda aka tambayan to bai fi wanda yayi tambayan sanin yaushe kiyama za ta tsaya ba ma'ana kamar yadda mai tambayar bai sani ba shi ma wanda aka tambaya bai mai ba bai sani ba kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai san yaushe kiyama za ta tsaya ba ayoyi sun fi shurin masaƙi a ƙur'ani mai girma da suke tabbatar da annabi bai san ranar da kiyama za ta tsaya ba shi ma Allah bai gaya mashi ba ashe idan annabi wanda ya fi kowa daraja a duniya Allah bai sanar da shi ba to babu shakka ya tabbata babu wanda ya sani kenan Allah ka gafarta mana to amma sai jibrilu ya masa wata tambaya ya ce fa akbirni an amaratiha to ka bani labari menene alamomin da idan al'umma suka gansu to sun san cewa kiyamar ta kusa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu daga cikin alamomi to ba a wannan hadisin ne kadai annabi ya ambaci alamomi da ake gane kiyama ta kusa ba ya ambace su a cikin hadisai masu yawan gaske wanda za mu ambaci wasu daga ciki don lokaci ba zai iya bari mu ambace su duka ba a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maluma da suka yi nazari suka tattaro alamomi da annabi ya faɗa na tashin alkiyama alamomin sai suka kasa su kashe biyu akwai ƙananan alamomi waɗanda in suka fara za su ci gaba da ƙaruwa ne har zuwa sanda kiyama za ta tsaya to daga nan kuma sai manyan alamomi su manyan alamomin daga sun fara faruwa to shikenan kowa ya makara da an ce sun fara faruwa to kiyama ta zo dab domin in ɗaya ya faru da safe to da yamma ɗaya zai faru in ɗaya ya faru yau gobe za a tashi da ɗaya saboda haka su da sun fara faruwa to an riga an ƙare ko dai ka bi Allah ka riga ka ci nasara ko kuma kasuwa ta ci wawa ta watse cikin biyu babu shakka ɗaya ya faru to su waɗannan alamomi ƙananan da da su ake ganewa amfaninsu in kuka faruwarsu shine sai a ƙara gyara aiki domin a ga an ƙara matsawa kusa da ubangiji irin waɗannan alamomi na tashin alkiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wajen guda ɗari da talatin da wani abu wanda duka alamomi ne da ke nuna kiyama ta kusa ta tsaya abin da zai baku tausayi cikin waɗannan alamomi ɗari da talatin da wani abu sama da ɗari da ashirin sun riga sun faru waɗanda suka sauran ba su faru ba ‘yan kaɗan ne a cikin ƙananan alamomi kamar yadda mai girma shugaban taro ya ambata a cikin jawabinsa da ke cike da ilimi wanda ya a lokacin da yake bude wannan taro nake cewa alarama wannan jawabin da shugaban taro ya yi kamar ma gaba ɗaya ya yi somari nata ne ya sanar da al'umma Allah ta'ala ya samu dace wasu dai waɗannan alamomi idan ana lissafa su sukan jefa mutum cikin dogon tunani a wancan hadisi da na fara karantawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci alamomi guda biyu alama ta farko ce an talidal amatu rabbataha zaka ga baiwa ta haifi uwar gijiyarta me ake nufi da baiwa ta haifi uwar gijiyarta zaka ga uwa ta haifi ɗa amma ita ke tausan ɗan shi ɗan bai tausanta zaka ga uwa ta haifi ɗa amma ita ke bauta wa ɗan ita ke cin baƙar don ɗan ya ji daɗi shi ɗan babu ruwan shi da ita ba abin da ya shafe ta shi ta ji daɗi ko kar ta ji daɗi ta samu natsuwa ko kar ta samu hankalin ta ya kwanta ko kar ya kwanta a ba abin da ya dame shi wato kamar dan shi ne sarki uwar ita ta haiho shi amma kuma ita ce baiwar sarkin ba sani ba ko an gane me annabi yake nufi a cikin wannan hadisi da Allah ya tambaye ku wannan ya zo ko bai zo ba iyaye mata da ku da ƴaƴayenku ƴaƴanki wahala da ku ku ke wahala da ƴaƴan Abin da ake gaya miki ki shirya kiyama ta kusa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa antaral hufata al'urrata al'alata ri'a shayi ya taɗawalo na filbun idan ya zama in ka shiga cikin manyan birane duk wani ka ta farin gida da ka gani in ka ce na waye in an faɗa maka mai gidan sai ka ga asalin mai gidan daga ƙauye ya shigo gari ya yi arziki ya gina wannan babban gidan duk inda ka ga wani ka ta fara manshin a cikin gari in ka bincika wanda ya gina wannan gidan daga wani kawai in an faɗa maka kauyen su mota da kyar take shiga amma daga can ya saɗo ɗaɗo ya shigo birni tun ana ba shi takalmar roba yana saidawa ya yi sai da fatar buhu ya yi turin amalanke ya yi waye ya yi waye har Allah ya sa wa abun albarka yanzu ya zama kasur gumi mai arziki ga katafaren gida ya gina da Allah wannan ma ya zo ko bai zo ba manya-manya masu arziki muku lissafa su kam kashi casa'in cikin ɗari duk daga ƙauye suke ba daga birni suke ba haka ne ko ba haka ba ne alhaji awalu rano rano kano ce ko ƙauye kano alhaji ali kwaɗan gwate ke kin ji an ce gwate a birni ake shan gwate ko a ƙauye a ƙauye mai girma Atiku Abubakar wazirin Adamawa daga ina sai ka dace can wajen ko tsohon gwamnan Kaduna makarfi sai ka ji an ce daga ko mai girma shugaban kasa janar Buhari sai a ce maka daga daura ba daga cikin garin Katsina ba shehu shagari ita shagarin wani kawai ne akan hanya in ka taso daga Sokoto ka je tambuwar. haka da ko ba haka bane duk manyan masu arziki da manyan shugabanni gwamnonin Najeriya an ka bincika waɗanda 'yan asalin headquarter na jiha ne 'yan kaɗan ne ko sauran daga ina suke duka daga ƙauyuka suka shigo shi yasa ka ta bincika sai ka ji an ce maka wani an an faɗa an faɗa sai a ce masari can wani ƙauyen kafur ko a ce maka kwankwaso can wani ƙauyen madobi ko a inda za a faɗi sunan gare su za ku ji daga ƙauye ne ba daga cikin birni ba ne wannan alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya alama ce ta mai ana dab da ba wai laifi ne hakan ko kuskure ne hakan ba a hakan abu ne mai kyau ba wai duka alamomin tashin alkiyama bala'i ne ko musifa ba ce a akwai waɗanda ma alheri ne amma dai su alama ce ta mai ana dab da tashin alkiyama ba sani ba ko an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace a wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin wa'azi sai aka tambaye shi ya rasulullah mata ta qumu sa'a ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe kiyama za ta tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru bai bada ansa ba sahabbai sai suka kasu biyu wasu suka ce ya ji bai dai shirya ansa tambayar ba ne wasu suka ce a bai ji ba da ya kamata mai tambayar ya ƙara maimaitawa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama jawabin da zai yi sai kali sahabbai yace man alladhi yas'alu an sa'a ashe annabi ya ji waye cikin ku yake tambaya yaushe kiyama za ta tsaya mutumin nan ya daga hannu yace ha ana ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ne nake tambaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa idza dhiyatil amanatu fantazir sa'a idan aka tozarta amana to ba kiyama ta kusa ba kasa kunne kai ka saurare ta za ta tashi ƙila wa ma'iba'atuha ya rasulullah sai aka ce ya rasulullah menene wulakanta amana da tozarta ta sai ya ce iza wusidal amru ila gairi ahlihi fantazir sa'a duk lokacin da kuka ga aka ɗauko mutumin da ba na kirki ba aka bashi chairman na local government alama ne kiyama ta kusa ta tsaya duk lokacin da aka ɗauko mutumin da ba zai iya rike amana al'umma ba aka bashi gwamna amana ne kiyama za ta tsaya ko aka bashi minista amana ne na kiyama tana dab da tsayawa barawo aka bashi tirejara alama ne na kiyama ta kusa ta yi me ah to mai gane shine barawon ya za a kama wannan barawo ai zai kamu da gajere ba wani dan ciwa-ciwa aka ce audito to kiyama ta kusa ta tsaya duk lokacin da aka jingina lamari ga wanda bai dace da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tozarta amana wannan ma alama ce ta me ta tashin alkiyama Allah ka gafarta mana a wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kamin kiyama ta tsaya za a samu wasu shekaru da annabi ya kira su da sanawat qadda shekaru ne wato na yaudara sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan alama ne na kiyama tana dab da za ta tsaya wasu ne shekaru na yaudara sai ya ce in za a tuhu min al-kha'in idan kuga kullum idan aka zo za a yi shugabanci za a zaɓi mutum a ba shi wata kujera ta gwamnati ya rike sai kuga wanda aka san zai ci amanar kujerar to kuma shi ne kowa zai ce sai shi domin an san in ya samu ya sato shi ma zai ɗan tura saura a samu annabi ce kiyama ta kusa ta tsaya wa ba sadiq a wata ruwaya wa kuwwina al-amin mutumin da aka san mutumin kirki ne ba zai sata ba ba zai ci dukiyar talakawa ba to kowa baya kauna shi baya son shi saboda in ya samu ba zai wawuro a zo a yi kasafi a kashe mu raba a yi wawa ba kowa bai kauna shi da an kira sunan shi kowa zai zage shi da an ce kaza kowa zai ce Allah wadare wannan bai dace ba manzo Allah ya ce alama ce ita ma ta kiyama ta kusa ta tsaya alama ce cikin alamomin ranar tashin alkiyama sai ya ce wata kallamar waibida a wannan lokaci za ka ji ruwayi ba su suke yin bayani su kake jin su a rediyo su kake ganin su a talabijin aka ce ya rasulallah su wane ne ruwayi ba sai manzon Allah ya ce ar-rajulu tafih yatakallamu fi shu'unil amma kaga mutum bai da addini bai da wani cikakken asali bai da mutunci da za a iya kalla amma duk sanda aka zo harkar jama'a wai da shi aka dogara in baka sa shi a ciki ba harkar sai dai ta karye. shine mai magana akan harkar al'umma gaba daya kuma ka kalle shi ga addinance in ka ɗora shi a sikeli labar da ake bukata ba zai iya janta ba a hankalce hankalinsa in ka ɗora a sikeli bai gama cika ba a kamala da kammaluwa in ka ɗora shi a sikeli duk bai dace ba amma kuma ko ka ƙi ko ka so su ne daidai sai abin da suke son shi za a yi in dai an ce lamarin al'umma ne to alama ce wannan ta ana dabda. tashin alkiyama Allah ka gafarta mana a wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan kiyama ta matso ta kusa maza za su zama su ne yan kaɗan mata za su zama su ne masu yawa da haka za a fara yanzu da maza da mata suwa suka fi yawa mata su suka fi maza yawa duk duniya ku ɗauki population na kowace ƙasa ku duba kusan kana iya cewa ƙasar da maza suka fi mata yawa ita ce ƙasar indiya su ma me yasa saboda al'adar su nan ta yin aboshi in an samu cikin mace saboda suna da kyamar haihuwar 'ya'ya mata tun tsawon tarihi su zakir na nayak suna nan suna ta wa'azi yanzu haka a cikin ƙasar mace in tana da ciki sai ta je a yi sikanin idan aka ga ɗa namiji ne tun ranar za a fara fati in ya mace ce a yi aboshin a ce Allah zai kawo wani Allah kadai san adadin ciki na jirajirai mata da ake zubarwa a kowace shekara su ma da za su daina da suwa za su fi yawa da matan sun fi mazan yawa ba zan manta ba mun je europe tare da abin nan shugaba abdullahi balalau muka je za mu yi wata lacca ta mata a wani masallaci da ake cewa masjidun rahama yana cikin birnin hamburg a ainihin kasar germany sai wata mata ta daga hannu ta yi tambaya bayan na gama lakta ta ce malam eh ka ce wai mace a mata kishiya maslahar ta mata ce domin mata sun fi maza yawa in kowa zai zauna da mata daya sauran ina za su samu mazaje na ce kwarai eh, da gaske na faɗi haka ta ce to ina ne ka je ka yi census ka gano matan sun fi mazan yawa ka ba mu alƙaluman kuma ka yi furobin mana inda ka je aka yi ƙididdiga aka gano mata sun fi maza yawa a turai ne mamulansu za su maka duk tambayar da suke ga ya kamata sai na ce ai hanya gano wanda mai sauƙi ce na ce zai masallacin nan cike yake da mata aka ce kwarai na ce kuma sun zo da jarirai aka ce eh na ce to ya yi daidai mu ɗauka ma iya masallacin nan shine duniyar jariran da aka zo da su ina su a ƙirga mana su da maza da mata suwa suka fi yawa ina ba ku tabbaci jariran da za a samu a wannan masallacin yanzu an yi census sai an samu jarirai maza sun fi jarirai mata yawa abin da jarirai mata sun fi jarirai maza yawa nan take aka yi asanin wasu mata aka ce su zagaya su lissafa da aka lissafa aka dawo da result sai ga jarirai mata sun ninka jarirai maza har da ƙari ya tabbata mata sun fi yawa ko bai tabbata mata sun fi yawa ba ya tabbata mata sun fi yawa. na ce to yadda kika ga wannan experiment din duk inda kika je duniya haka ne ki je duk maternity da kike nema a duniya ki ce a baki alƙaluman jarirai da aka haifa sai kin samu jarirai mata sun fi jarirai maza yawa ƙawayenki da ke haihuwa kike kai ta in kin bincika kin samu matan sun fi mai yawa sun fi mazan yawa wajen mutuwa kuma mazan sun fi matan mutuwa da yawa kamin ka ji mutum ɗaya mahaifiyarsa ta mutu sai ka samu wanda babansa ya mutu sau ashirin kamin ka samu guda ɗaya wanda a baban yana nan uwar ce ta mutu kenan suwa suka fi yawa a duniyar kun fi mu saurin shigowa kuma ba kwa fita da wuri mu ko ba mu shigo da wuri ba kuma an yi ce mu tattara mu tafi to wannan alama ce ta kiyama annabi ya ce abin zai ta karuwa an da kuma abin karuwa yake yi mazaje ake ta kashewa ana barin mai mataye haka za a yi ta yi annabi ya ce sai an kai lokacin da mace guda arba'in da namiji kwara ɗaya ta linta ta dogara mata arba'in da namiji kwara ɗaya ta linta ta dogara ke yanzu ki bude kofa amarya ta shigo ki bude kofa da gaugawa karki bata lokaci in ba haka ba wata ke da kanki zaki ce a ji a nemo ta Allah ka gafarta mana amma dai Allah ya baku na kwarai ba masu zuwa gidan boka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin sai ya ƙara faɗa mana wasu alamomi da ake gane kiyama ta kusa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana alama ta farko ittikhazul fai'i walan idan kaga dukiyar ƙasa dukiyar gwamnati tana kewayawa ne tsakanin wasu takaitattun mutane sauran jama'a ba su da hanyar da za su iya ɗanɗanawa su nasa dukiyar gwamnati wasu 'yan tsiraru a tsakanin su dukiyar take kewayawa to alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya kiyama ta kusa ta tsaya ko ba ta kusa tsaya ba qur'ani mai girma yace wa ma afa Allahu ala rasuli wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khaylin wala rikab ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب kun wannan aya dukiyar ƙasa Allah da kansa ya faɗi da za a raba Allah da kansa ya lissafa da ƙarshe sai ce abinda yasa na raba da kaina in ba dai na raba ba za ta rinka zagayawa tsakanin manya a cikin ku ne ba za ta gangaro talakawa su samu ba shi yasa na raba da kaina to in kuka ga dukiyar ƙasa tsakanin wasu takaitattun mutane take kewayawa alama ne na kiyama ta tsaya na abin nan kiyama tana da tsayawa sai wal amana magnaman duk sanda kuka ga amana ta zama ganima duk wanda aka bashi amana kudi ya samu ganima kawai da an ce ga amana akan dukiyar al'umma ganima ta samu ko har zuwa za yana ta taya murna ana cewa ai wani ya haye ai an ce ma'aikatar da aka baki akwai kaya a wurin akwai kaya a ƙasa sai a rika zuwa ana masa congratulation wani mama shi kadai za a congratulation ba har da kawunsa ashe yaron nan dan kudan asabe an ba shi federal ilan rabano ce kwarai da gaske to kada ya manta da mu wai shi kawun ne yanzu ake taya wa murna saboda an ce akwai kaya a wurin alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya alama ta gaba wazzaka magraman idan ka ga mai kuɗi bai iya cire zakka da ƙyar zai cire sai ka ce tare aka mashi alama ce kiyama ta kusa ta tsaya masu arzikin mu duka suke cire zaka, yan kaɗan ke iya cire zakka a ciki alama ta gaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce in kaga ana neman ilimi ba dan Allah ba kiyama ta kusa ta tsaya ya ku bayan Allah yanzu mafi yawan masu neman ilimi dan Allah ake nema ko dan duniya alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya idan ka ga mutum wa a zaujatahu wa aka ummuhu zai yi wa mamarsa biyayya amma ya saba wa uwarsa alama ce zai yi wa matarsa biyayya amma ya saba wa uwarsa alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya duk abin da matarsa take so zai mata amma tsohuwa kan gaba da ya rena mata hankali ya saya wa matar shi super wax super wax din ma embellish embellish din ma exclusive exclusive din ma sheraton sheraton din ma ta wannan watan amma ya sai saya uwarsa cigambi eh, ya sai saya uwarsa cigambi ya sai wa hajiya embellish exclusive akwai adalci ba adalci in ka je falon matarsa kujeru ne daga toki aka kawo ko english ne daga turai aka kawo amma ka je ɗakin uwarsa ka samu irin wanda kafintoci ke sassakawa bakin hanya na shi sa uwarsa a falo da ka ga wannan karka tambaye kowa yama ta kusa ta tsaya kai ai na jin kahon baya an kusa a kura shi ne akwai wanda kasuwar kawai ya je ya ga dakwalan kaji ya saya ya sa aka gaza ya sai sabuwar kula don kansu sai yi, ya sa wa ya saya wa matarsa hajiya tana son kaza shi yasa da saya mata wannan da ya matsa gaba sai ga wata tsohuwa na sai da rogo sai ta ba ce ai ko rogo nan yana da tafshi bari in saya wa inna sai saya wa uwar shi rogo uwarsa da ta haife shi ya saya mata rogo matar shi ya saya mata dakwalan kaji ya makar bai dawo gida da wuri ba da ya dawo gida sai ya fara bi ta ɗakin mahaifiya yana yin sallama ji ta ansa ta fito da hijabi da carbi a hannunta ya ce ina ya kai har ki kwanta ba ta ce in kwanta ɗana ya tafi kasuwa sanda ya kamata ya dawo bai dawo ba ya bacci zai ɗauki idona tun ɗazu ina nan ina yin askar ina roƙon Allah ya tsare kai dawo da kai tun da dai ka dawo yanzu zan iya yin bacci sai ɗauko rogo bai ga mata ya to ga rogo na sai miki tsohuwa ta ce Allahu akbar har wahala aka yi mana haka mun gode mun gode ta karɓa ta shiga ga kular kazarsa yanzu ya makale a hamata ya nufi ɗakin wa ya je samu ta kulle kofa ta sa sakata ta sake air condition ta lulluɓu da bargo tana ta bacci abinta ta tsaya tana masa addu'a ya dawo kar Allah ya sa ya dawo ne da mita ya zo fa ya fara kwankwasa kofa tana bacci bata ji ba kai ya gane fa aikin nan babba ne ya aje kula da kula hado ya rinka ba kofa wan kulo saboda da kyar ta taso tana zuwa ta bude tana kallon sa ta haɗa fuska ta yi wani tsaki ta juya ko sanu ba ta ce mashi haba hajiya ya zan dawo ba wani mara ba sai ki juya ta ce kai saurara dan renin wayo ba na son rashin hankali ni ka gani nan ko a gidan ina bacci ba a yanke min bacci na balle a samun ciwon kai na ba gani ba dalili ni bacci dole sai ka dawo gidan nan ba in ka san kai dai ka kwana a can bacci dole sai ka dawo ba amma a yanke min bacci billahi da zai ba zai yi ba kai saurara ka ji ni yanzu ka sa ma kai na ya fara ciwo kawai ta juya ta je ta kwanta ta lalubo kalansa ba ta ba ya ce kaza na so miki ta ce a je can ya tsaya ya rasa me ya kamata ya dauki kula ya muka mata a baya da kuɗi <laughs> Allah ya fara saka tsohuwa ko bai fara saka mata ba to wannan in kuka ga yana faruwa alama ne kiyama ta kusa ta tsaya yana daga alamar da ake gane kiyama ta kusa ta tsaya idan ka ga mutum duk abin da zai yi sai ya yi shawara da abokansa amma babansa bai san ma yake rayuwa ba ba abin da zai je tuntubi mahaifinsa sai zai shawarci zuwa abokansa wannan ma alama ce ta alkiyama ta kusa ta tsaya alama ta gaba wa ukrimar rajulu makhafata sharrihi idan kuka ga mutum ana girmama shi ba dan Allah ba sai domin tsoron sharrinsa in ba ku girmama shi ba tsohuwar kaya ce ya san yadda zai kullo muku sharri da bala'i saboda haka in ya zo za a girmama shi in ya wuce a ce ka gan shi matsiyaci a zarumi Allah ya isa to kiyama ta kusa ta tsaya alama ce na kiyama ta kusa ta tsaya alama ta gaba manzo Allah ya ce idan kuka ga zabiyoyi sun yi yawa mawaka mata sun yi yawa alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya to yau yan mata kowace buri ta ta zama zabiya kowace buri ta ta zama mai mawaƙiya duka wannan alama ne na kiyama tana damu alama ta gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ga kayan kiɗe-kiɗe sun yawaita iri daban-daban kala daban-daban a cikin al'umma wannan ma alama ne kiyama ta kusa ta tsaya Allah ka gafarta mana a wani hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa mana wasu alamomi na kiyama guda biyu su ma waɗanda suke da ban tsoro menene wannan shine mautul quhul wa zuhurut tukun wato ku'un za a neme su a rasa ba za a ji su ba su wane ne ku'un su ne dattawa masu hankali farfesa farfesa ba kowa bane a cikin mutane za ka ga ɗan ƙwallo ya fi farfesa daraja a cikin mutane ya fi shehun malami na addini daraja a cikin mutane ya fi hakimin garinsu daraja alhali shi ba ɗan kowa bane kawai ya iya ƙwallo ne ko mawaƙi ya fi dattawan garin su daraja a cikin mutane ko ba dan kowa bane saboda kawai mawaƙi ne ko dan wasan kwaikwayo ne ya fi kowa daraja a cikin mutane ba kuma dan kowa bane saboda me saboda ya iya wasan kwaikwayo idan kuka ga wannan ya faru alama ce ta kiyama ta kusa da yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama ta gaba yaɗuwar cututtuka waɗanda ba a san kansu ba kuma masu wahalar magani irin su covid-19 eh irin suwa eh, suna nan eh su lasa fiba to bayyana wayannan cututtuka a cikin al'umma alama ne na kiyama ta kusa da yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama ta gaba annabi ya ce haraj zai yawa a cikin al'umma menene haraj yawan zubar da jini yawan kashe-kashe annabi ya ce sai an kai lokacin da mutum zai yi kisa in ka tambaye shi me yasa ya kashe wani bai sani ba wanda aka kashe da za a tado da shi a ce me yasa wane ya kashe ka bai sani ba to kiyama tana dab tsayawa wanda wannan abun mun iso kansa a halin yanzu kisa da zubar da jini ba gaira babu dalili alama ne na kiyama ta kusa ta tsaya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi zai ba tsoro ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'a hatta yumna alhajj kiyama ba za ta tsaya ba sai an hana mutane zuwa aikin hajji sannan adam yake faɗin wanda magana mamaki ake ya za a yi a ce aikin hajji a hana mutane zuwa ya za a yi mutane ba za su iya zuwa ba malamai da suka zo shirin hadisin sai suka ce za a hana mutane zuwa aikin hajji saboda yaƙe-yaƙe wata watakila da za su yi zo a lokacin a ce hanya ba kyau in za ka je ana yaƙi ko kuma wani dalili da Allah da kansa ya ga dama ya kawo a sanadiyar ga kabar ana kallo dole a hakura ba za a je ba kiyama ta kusa ne ya tabbata wannan ko bai tabbata ba ya tabbata alama da tashin alkiyama ta gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kamin kiyama ta tsaya akwai wata alama da za a gani shine dulu mabani makka za a rinka dogayen gine-gine a cikin garin makka wanda suka taba zuwa aikin hajji a cikin ku ta tabbata ko bata tabbata ba ta tabbata alama ta gaba annabi ya ce duwatsu za su tafi kamin kiyama ta tsaya da ana taba maki ya dutse zai tafi kafa za a masa ko taya za a sa masa ya tafi ashe za a rushe duwatsun ne a kwashe su a yi gine-gine a wurin yanzu duwatsu suna tafiya ko ba sa tafiya suna nan suna ta tafiya wayannan alamomi sun kai wajen ɗari da talatin ba lokacin da za mu iya kawo su da mun samu ko ɗan guda sittin ko saba'in mu ambata amma dai mun ambaci wasu da ke da alaka da challenges da al'umma suke ciki a halin yanzu manyan alamomin da nace guda goma ko lissafa su mu yi dan ba lokacin da zamu bayani akan su ana nuna mun minti biyar kawai nake da shi ya saura guda goma waɗanda su kan daga sun fara to kiyaman ta zo ne abu na farko shine addukan hayaki akwai wani hayaki da Allah zai sake shi a wannan duniyar mai imani zai ji hayakin kamar mura ah? kamar me mura amma mara imani Allah zai mai da hayakin ya zame mashi wata azaba da ciwo da zai iya kai shi lahira wannan bai kama da corona ba kuwa mu Afirka Allah ya mai da mana ita mura mura haka can kuma wannan alama ce tana cikin manyan abin da zai faru abu na biyu shine bayyana dujal na so mai magana akan dujal sharru ga'ibin yuntazab ku ji wa ake cewa dujal abu na uku akwai wata dabba da za ta bayyana dabban nan za ta rinka yin magana kamar yadda ɗan adam yake magana kuma kowa za ta masa wani feshi a hancinsa ta sa masa wata alamar ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne daga lokacin ko ka tuba Allah ba zai karba ba in ka ce la ilaha illallah ma ka rike Allah baya so a wannan lokaci mai imani zuwa lokacin an gama baka da imani zuwa lokacin an gama za a kai matsayin da in za a yi ciniki sai ka jana cewa dan wuta nawa ka sai wannan ce dan aljanna na sai kaza a dan wuta ka rage a dan aljanna ka kara saboda an riga an sa kowa alama mun samu guda nawa guda guda uku na hudu shine nuzulu isa alaihi salam saukowar annabi isa alaihi salam akwai ayoyi da hadisai da ba za mu samu damar karantawa ba sai na biyar shine dulu'u shams min magribiha wannan ranar da take fitowa ta gabar ta faɗi ta ina ta faɗi ta yamma to akwai lokaci da zai zo wannan ranar in dare gari ya waye za mu yi sallah asuba mun yi cikin duhu mun ɗauka gari zai haske gari duhu azhar ta zo cikin duhu za a yi sallah azhar dare ne lazar ta zo dare ya ke tafi har zuwa magariba daga nan sai a ga rana ta fito ta yamma za ta faɗi ina za ta faɗi ta gabar shi ma wannan alama tana nan tafe wanda Allah ya ba tsawon kwana zai ganta Allah karka kai ramu zuwa wannan lokaci daga nan sai alama ta shida shine ya juju wa majuj su ma suna nan za su bayyana ba lokaci bale mu faɗa muku suwaye ne su ya tarihin su in sun zo me za su yi wace gwagwarmaya za yanzu suna ina wani hali ake ciki amma dai ya tabbata za su yi mai za su zo su masu bayyana mun samu alama guda nawa guda shida sai alama ta bakwai shine kasfin bil mashriq wata girgizar ƙasa ta bala'i da za a yi a gabashin duniya wace gidaje da ɗan adam da Allah kaɗai ya san abin da zai ruguje shi ke ƙarƙashin ƙasa idan aka gama da wannan alama ta bakwai sai ta takwas ta zo shine kasfin bil maghrib yammacin duniya kuma sai a sake wata irin girgizar kasar ta bala'i wacce tarihin duniya bai taba ganin irin ta ba daga nan sai alama ta tara alama ta tara shine girgizar kasa da za a yi a jaziratul arab za a yi wata irin girgizar kasa a jaziratul arab da za ka ɗauka ita kadai girgizar kasa za ta tada duniya gaba daya lokacin kowa ya rude ya birgita lokacin ba wata mai kwalliya ta sa dan gunnan gwal ba ta ba sai inda gwal yake ya ba ta shi take yi ba bayan wannan sai alama ta goma ita ce daga nan sai dai a wuce kiyama shine wata wuta da za ta rinka kora mutane daga ina za ta fito wasu sun ce da kasar yaman wata ruwayar ta ce daga hadramaut wannan wuta za ta rinka kora mutane ne haka za ta yi tattara mu tana kora mu saboda a tara duniya duka zuwa area da anan ne za a yi general assembly da tashin duniya gaba daya saboda haka za ta rinka koro mutane manzon Allah ya ce in mutane suka yi gudu suka yi tafiya suka gaji suka tsaya su huta sai ta tsaya ita kuma a gefe tana jiran su in ma za su kwana su huta za ta tsaya tana jiran su gari na wayewa sai ta sake yin sufa ta kansu sai a ci gaba da gudu lokacin uba bai gane da amarya ba ta gane ango ango bai gane amarya uwar gida ba ta gane tsakar gida ko turakar gida ko kuryar gida wannan shine alama na ƙarshe daga nan duniya ta zo ƙarshe za a rufe wannan wato fayil din nata gaba daya kowa da kowa ya koma gaban Allah madaukakin sarki masu tafiya aljanna in Allah ya amince mu yi aljanna daga can masu tafiya wutan ana sauka lafiya wutan su sauka lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sun magana sun magana sun ce sun ƙara kowa